يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau wana laraba sha biyu ga watan ramadan jira shida ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau mana sha biyu ga watan uku shekara ta biyar. a lokaci ne da muke karatun Alƙur'ani mai girma na neman albarka da neman lada da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da kuma addu'a Allah ya azurta mu aiki da shi a wannan kwanaki na ramadana masu albarka a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila a cikin garin kano yanwa idan ba ku manta ba muna ƙarshe-ƙarshen suratun isra' a jiya mun tsaya kan aya ta ɗari a yau za mu ɗora kan ta ɗari da ɗaya mai Allah yake نعم قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا نعم na'am Allah madaukaki yace wala kad atayna Musa kisa ayatin bayyinat hakika mun baiwa Musa ayoyi tara bayyanannu anan ayoyi mu'jizoji ake nufi fas'al bani isra'ila ka tambayi bani isra'ila izi ja'ahum lokacin da ya zo masu faƙala lahu fir'aun fir'auna yace da shi inni la'azunnuka ya musa mashura lallai ina zaton ina tsammanin kai musa mashuran wanda ake masihiri ne ƙala ya ce alimta ma an ha'ula illa rabbus samawa wal ardi basa'ir ƙala ma'ana qala musa kenan da fir'auna musa yace ma fir'auna laqad alimta haƙiƙa tabbas kai ka sani ma anzala ha'ula'i illa rabu samawati wal ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi da ma'ujizoji, sai ubangijin sammai da ƙasa basaira wato domin su zama gargaɗi da hujjoji wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura lallai tabbas ina tsammanin kai fir'auna masburan halakakke ne fara da an yastafizzahum min al sai shi fir'auna yayi niyyar yi nufin ya girgiza su bani isra'ila daga ban ƙasa wato a masar kenan ya halaka su fa gharaqnahu Allah yace sai muka nutsar da shi cikin ruwa wa man ma'ahu jami'a da wanda suke tare da shi gaba ɗaya aka halaka su wa qulna muka ce min ba'dihi bayan an gama da shi fir'auna kenan muka ce libani isra'ila muka ce ma isra'ilawa uskunul arda ku zauna a ban ƙasa ƙasa ta falastin kenan fa'iza ja a wa'adul akhirati idan wato alƙawari na tashin alƙiyama ya zo ji ina bikum lafifa za mu zo da ku gaba ɗayanku ɗin za mu tattaro ku ko da kuka yi imani da wanda suka kangaren da shi fir'auna da mutanen nasu duk za mu tattaro ku ranar tashin kyama to wannan ayoyi bin kasir yake cewa a in ba ku manta ba a baya mun yi bayanin shawa sun ta ma annabi ya zo musu da ayoyi ya zo musu da mu'ujiza kuma aka saboda rahama da Allah ya yi manzansa ya zama aka kyale su don aya in ta zo suka kare ta halaka su za a yi to shi ne kamar ake haƙurta da manzo kai ya damu ba fa shi ne kaɗai aka nemi a zo ya zo wato ya zo da aya ba ko a zo mai da aya kuma ba shi kaɗai aka ƙaryata ba ga ma musa alaihi salam shi ayoyi daban-daban tara wanda wato ya tafi da su kenan zuwa ga fir'auna domin malamai sun ce idan ayoyi ne gaba ɗaya daban-daban da aka ba musa sun fi guda tara sun kai wajen goma sha shida to shi ne ake gaya ma manzo ya yi haƙuri ga ma annabi musa abin da aka yi mashi ba wa shi ne farau ba ya ce za a nemi aya wurinsa mutanen musa alaihi salam sun nema kuma an ba su aya kuma suka ƙin imanin shi ne allah ya ce walaƙar na musa a yakin bayyana haƙiƙa mun baiwa Musa alaihi salam ayoyi mu'jizoji kinan daban-daban har guda tara guda tara malamai suka ce ayoyin nan guda tara su ne kamar yadda ɗan abbas ya rawaito mujahid ikrima sha'abi katada suka ce hiya yaduhu wa asahu wa sinin wa naqsu samarat wa tufan wal jarad wal wadda waddam su ne guda tara ayoyi na farko hannu da aka bashi in ya daga hannun sai rika haske kamar tocilai sannan wa asahu da sandar da aka bashi wacce in ya sake ta za ta zama macijiya wasinin da fari zamaninsa aka jarabci su da fari ya addu'a Allah ya yi fari wa na ƙasin samarat da kuma wato ainihin tawayar kayan marmari da suka taɓa gamuwa da su asan mutanen masar suna dogaro da wannan kogin nil ɗin abinda aka shuka shi nan duk suke ci suke sha suke komai to sai suka gamu da irin wannan fari ɗin suka rasa kayan marmari shi ma aya ce tsofan da kuma ambaliyar ruwa da aka yi masu ya cika gidajensu ko ina ruwa ne ita ma aya ce wal da fari aka sako masu fari duk noman da suka yi farin nan suka cinye ya zama ba su da abinci wal da kwarkwata kwarkwata ita kuma haka yanzu yara da yawa ba su san mai cince kwarkwata ba ko kwarkwata wani ƙwaro ne wanda yawanci ƙazanta ke kawo shi da ƙarancin kaya yau ka sa kaya gobe ka sa kai ta sa da tito daga nan daga jikinka wannan kwarkwata za ta fita kwarkwata zai ta zama masu tashin hankali ko ina kwarkwata ce jikinsu suka yi ta soshe-soshe duka jarabtawa aka masu wazzafa da'a da kwaɗi su kuma kwaɗi ko ina cikin ɗaka kan gado cikin abinci ina ko ina kwaɗi suka rasa yadda za su waddama da jini shi kuma jini rijiya sai a garuwa ya koma ya jini ruwan a kwano an ɗiban aje sai ka ga ruwan ya koma jini ko ina jini ne shi ma aka jarabce su da waɗannan abubuwa zamanin musa alaihi salam su bani isra'ila kenan shi ne anan a dunkule aka gaya ma manzo cewa hakika su bani isra'ila an ba wato ainihin annabi musa an ba shi ayoyi guda tara duka da wanda za su nuna shi manzo ne wanda za su zama da waɗannan ai akwai wasu daban ko aga shi hassanul basari cewa ya yi wato na ƙasa samara da sinin abu ɗaya ne ta wayar kayan marmari da suka samu da fari da suka yi abu guda ne shi a wurin shi na taran da ya haɗa wancan shi ne ita macijiyar wannan sanda tashi da take zama macijiya macijiyar aya sannan ta je a sake ta ta haƙe kayan tsafi na matsafa duk ta haƙe su ta dawo ta zama sanda rike kan shi ita ma aiki Shi shine talƙaful asa ma kona wannan ayoyi guda tara an ba annabi Musa alaihi salam wanda suke tabbatar da manzancinsa amma Allah ya ce fastakbaru wa kanu qauman mujrimin cikin sura al-a'raf dama cikin sura al-a'raf ayoyin guda biyu suka zo a eh, guda wato sauran aka faɗi biyu a aya daban su kuma sauran aka faɗi cikin sulhu arab to dukkan sin dai gaba ɗaya Allah ya ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa wato suka yi musu da su bayan rawukansu sun tabbatar da gaskiya ne wannan ayo daga Allah suke mu'jiza ce daga ubangiji kuma yan sun shiga matsalar suna roƙon Musa alaihi salam ya roƙi Allah ya yi masu ko kuma su roƙi abu ya roƙi Allah ya ba su lokacin da suka nemi a salwa? ko suka nemi mai almanu salwa? ka ce roƙi Allah ya saukan masu aka saukan masu daga sashen ‘ya'yabin na ‘yan shila da sassu soyayyu ba ruwan sai dai su ci da darba ita kuma kamar zuma zaƙi shi ta masu sha abin da aka saukan masu kenan duk daga nabi wato annabi musa ya roƙi allah allah ya ba su amma duk da wannan suka ƙaryata wato ainihin suka ƙaryata manzo kamar yadda wato ainihin ya bayyana muka ji su ma ƙwarai shawa sun nemi ayoyi wurin manzo da an saukan masu za su ƙaryata inda ainihin Allah ya ce lannu umina laka hatta tafjura lana min al'ardu yambu'a ba za mu taba imani da kai ba sai ka zo ka fitan mana da idan ruwa a garin makka ya rika muna gani ta ga tambaya yadda su ma can wani isra'ila suka tambayi annabi musa haka su ma ƙurasha suka tambayi manzo to shi ya sa shi ibn kasir ya ce a nan wurin abin da ya sa aka kawo wannan dan a gaya ma manzo ya yi haƙuri kafinsa musa alaihi salam an ba shi yi daban-daban bayyanannu kowace ɗaya ta isa ta sa a yadda da manzancin shi a imani da shi amma ina suka musa suka ƙaryata saboda haka sai Allah ya ce fas'al bani isra'ila ka tambayi bani isra'ila idh ja'ahum lokacin da ya zo masu faƙala lahu fir'aunu fir'aunu ya ce da musa alaihi salam inni la azunnuka ya musa masura ni ina zaton ka wanda aka yi masihiri ne in an ce masuran isin maf'ul kina wasu sun ce mashur ma'ana shi sahir kai mai sihiri ne ai da bambanci ko ya zama shi ne mai sihirin da kuma a shi aka yi masihiri in an ce mashur an masa sihiri shi ya sa abubuwan da yake ba cikin hankali kinsu ba in kuma shi ne sahir shi ne mai yin sihirin ma'ana shi ke sirce idanunsu suke ganin wannan abubuwa kamar haka suke alhali sihiri yake masu da ya saki sanda ta haɗi ɗaya igwai da sanduna na waɗancan matsafa sai suka ce ai ce masu idoye wannan duka malaman tafsiri sun fassara sun ce ko dai ka ce mashur da ma'ana wanda aka yi masihiri ko kuma mashur ma'anar hisahiran kowane dai sun jingina ma musa alaihi salam qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair annabi Musa saboda fawa da Allah ya bashi da ƙarfin zuciya da fir'auna ya gaya masoci magana bai bashi ba sai da ya mai martani ya ce mashi kai ina zaton ina tsammanin wanda aka yi sihiri ne ƙala nan take ce laƙada alimta haƙiƙa kai fir'auna ka sani ma zala haula illa rabbus samawati wal ard ba wanda ya sauka da wannan ayoyin da kake gani a ce sanda ga ta ga da sauran abubuwa wanda Allah ya bani na mujiza kai ka san ubangijin sammai ne ya saukar da su basa'ira dan su zama mai wato wa'azi da gargadi su zama hujja gare ni ni manzon Allah ne kuma su zama hujja ga cewa abin da na zo da shi gaskiya ne shi ma sai rama ya ce wa inni la'azunnuka ya fir'aunu masbura lallai ne ina zato kai fir'auna halakakke ne masbur ma'anar shi halikun kenan ina zaton kai halakakke ne Ka ga bai jinkirta ba bai saurara ba shi ma mai masa da martani gwargwadon yadda ya masa ƙala ya ce bayan nan fa'ara da an yi safi zahun min al'ardi fir'auna ya gayyato 'yan sihiri da kan shi sa aka gayyasu shi ne ya aika gari gari a gayyato masa wanda za su zo su ƙura musa musa alaihi salam sihiri yake ba samo ƙwararru a zuwa a a zuwa yi muƙabala a yi taralliya a gawaye mai gaskiya shi da kan shi ya aika aka zafo su ƙwararru to duk da yawan nan abubuwa ya zo annabi musa allah ya bayyana cewa shi manzan allah ne suka saki kayan tsafinsu suna watsal-watsal kamar macizai na gaske har musa ya so ya firgita allah ya ce kada ya firgita karka tsorata karka firgita sannan aka ce shi kuma ya saki tashi sandar wannan faranar da aka yi taro aka yi shela duk jama'a sun zo fir'auna yana sa ran za a kura musa sai gashi ya saki tashi sandar da ya saki shine duk ta haɗe su sannan aka ce ya ɗauki kayan sai riƙe ta dawo ta zama sanda wannan abu ga an gama kurewa ya rasa yadda zai yanzu kuma ya za a yi ma musa duk hanyar da za a bi a wulakanta shi an yi allah ya kara kayansa yanzu ya sami ɗaukaka su 'yan sihirin da suka zo nan take suka ce sun yi imani da ubangijin musa alaihissalam suka yi sujuda suka yi imani fir'auna ya ce yanzu za ku yi imani tun ban ba ku izini ba kuma shi ya koya maku sihirin kenan shi fa yasa aka tattaro su ba su taba haduwa da fir'aun da da Musa ba alaihi salam amma dan ya wawancar da mutane sai ce kai ka koya masa sihiri kuma ku yanzu tunda kuka yi haka zan sa a daddatsa kafa ku da hannayenku ma'ana suka ce duk abin da za ka ka je ka yi mun riga mun yi imani da ubangijin da ya halitce mu ubangijin Musa alaihi salam to kaga yanzu fir'auna kuma heya ƙwararru wanda ya gayyato su za su cece shi su ma yanzu sun zama tare da musa daga nan sai fir'auna ya sake sabon shiri shine nan aka kama gani adun kule muna ganewa Allah ya ce fa'ara da an yi min al-ard sai musa wato sai fir'auna ya so ya girgiza su daga ƙasa duk ne isra'ila aka tattaro su fir'auna da rindinarsa ya sa su gaba ina za a yi a halaka su to a kai su gaban tekun wannan bahar maliya din nan gaban ruwa baya kuma fir'auna da rindinarsa kaga sai a matse su kawai ko su zo su saranda a kashe ko kuma su fada ruwa su mutu ko ba duka ba wanda ya faru dan Allah ya nuna Allah shine Allah suka sa su gaban he da aka zo kusa da ruwan ya za su yi suna cikin ruɗu da damuwa ya ce kasu ji tsoro Allah na tare da shi eh kuma zai ba su mafita nan take Allah ya ce ka daki ruwan da sandarka da ya daka su wannan bani Isra'ila suna da gida goma sha biyu haka sandar da ta daki ruwan ya yi hanya goma sha biyu bani Isra'ila suka shiga suka wuce suka haye fir'auna ya shiga da rindunar shi ruwa ya haɗe da su to shine anan nan ma a dunkule sai Allah ya ce fa agharaqnahu wa man ma'ahu jami'a sai muka nitsar da shi da shi da wanda suke tare da shi gaba ɗayan su ba wanda ya sha kun ga yadda Allah yake ko kaga shi ya so ya halaka annabin Allah sai Allah ya tseratar da annabin Allah da jama'a su shi kuma ka halaka shi wannan shi ya sa mu ji tsoron Allah har yau har gobe ba wanda ya gagari Allah wallahi duk wanda ka ga an bar shi yana abin da ya ga dama sakin talala ne irin na ubangiji kawai amma Allah ya so damƙa shi sai a damƙe shi Allah ya ce wa ƙunna min ba'dihi bayan shi an gama wancan an halaka fir'auna shi kuma annabi Musa ya tsallake da mutanensa bani Isra'ila shine sai muka ce wato libani Isra'ila skunul arda muka ce da su ku zauna a ban ƙasa ƙasar falastin kenan tunda sun shallake yanzu sun ban masar yanzu ku tafi ƙasar da take dama nan annaba ka fi zama tafi can ka zauna kai musa alaihissalam da kai da bani isra'ila amma fa'iza ja a wa'adul akhira ji ina bi lafifa idan wato wa'adi na tashin kiyama ya zo duk za mu zo da ku ga baki ɗayan kun gane wannan ashe kaga kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana hikayoyin nan cikin ƙur'ani ba don mu ji su ba kawai mu yi mamaki a'a don mu fahimci su mu yi aiki da darasin da ke cikinsu in dai abin da Allah ya yi ma fir'auna da jama'a sana halakawa abin da Allah ya yi ma mutanen annabi nuhu aka saukar da ruwa gaba ɗaya ba wanda ya kira sai wanda ke cikin kwale-kwale jirgin ruwan da annabi nuhu ya ƙera. adawa haka nan aka tserar da annabinsu da jama'a saka halaka su samudawa ko mutanen annabi ludu to waye ne zai gagari ubangiji waɗannan dukkan su uwa Allah maɗaukaki, ya halaka su al'umman manzo an batta amma fa ba ta gagara ita ma a zo mata da abubuwa na damuwa ba yayin da ta zama ta kauce ta ƙirin hanyar ta daidai waɗancan ayoyi da muka ce mun ga almanu wasalwa wannan su kuma daga baya ne ayoyi tara da aka nabi musa je wa fir'auna daban to bayan ya tsallake ya tafi shi annabi musa da bani isra'ila su kuma he suka zo suka fara zama mashi matsala mun san tun daga tsallakewa suna tsallakewa suka ce ija allah na ilahan kama lahum aliha suna fa tsallake yanzu fa suka baro daga azabar fir'auna amma suka ce ka sa mana Allah mu kamar da can suke da Allah wai sa mana har sun manta da abin da Allah ya musu na tsiratarwa daga nan ya fara rikici da su kai ta mashi wahalar da shi su ma to haka dai su ma har ta kai cewa ya roƙa masu a saukan masu da abinci daga sama ma'idatun mina sama da kuma lana haka suka yi wannan addu'ar aka saukan masu za su yi imani sun yi haka ayoyi iri iri iri aka zo ruwa suke so shi ma a saukan masu da ruwa ko wajen saska musa da ƙaumihi faƙul na duribbi a sakal hajara fanfajarat shi ma suka shiga rashin ruwa da wahala suka ce ka roƙa mana allah ruwa daga dutse ka da kai ruwa ya so yadda ki dutse ai ba dutse ake samun ruwa ba haƙawa ki a ƙasa amma yadda ki dutse da sandar ta shi kenan ruwa ya balle jikin dutse aka yi tasha suka wadatar da ruwa ba aya ba ce ya kamata ce su imani da shi To waɗannan ayoyi haka aka yi ta saukan ma annabi Musa da su amma ina ba su imanin ba saboda haka wato ainihin imanin kun san daga Allah ne in Allah ya azurta bawa to sai ya samu shi ya sa malamai suke cewa wato ainihin a da saukar da ayoyi zai zama darasi na ai imani to da da su mutanen fir'auna ba su masu tawaye ba aya tara amma sun yi hakanan shi fir'auna ya san musa alaihi salam abin da ya zo da shi gaskiya ne ko amma bai imani ba ashe kun ga ba sanin gaskiya ne ke sa wanda ya san gaskiyar ya biye aiki da ita ba har sai in ya sami dacewa daga ubangiji ayewa wani ya san gaskiya gaskiya ce amma ya ke aiki da ita kamar yadda fir'aun ne ko shi yasa zai yi wani ya san gaskiya ya fandare ma gaskiya ya kangare mata abdullahi bin ubay bin salul ah ba ai ya ya san annabi annabin Allah ne amma saboda munafunci da kuma da shi zai zama sarki a Madina annabi da ya zo ana ga annabi kuma ke ta wani abdullahi daga nan hasada ta shiga yake imani na gaskiya ka ga ya san gaskiya ce to shi yasa kullum yan uwa in ka ga gaskiya ka gane ta ka fahimta ka bi ta kai aiki da ita ta gode ma Allah tawfiki ne daga Allah wani na nan ya san gaskiya amma kibinta amma kafiran duniyar nan yau da yawa wasu su sun san musulunci shine addinin gaskiya amma haka nan sun kangare sun kafe akan kafircin da suke Allah ubangiji ka tsare mu نعم يا الله يتشي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا نعم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مخف ونزلناه تنزيلا na'am Allah madaukaki yace wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal shi alqur'ani da gaskiya muka saukar da shi sannan kuma da gaskiyar ya sauka wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira kuma aiko ka ba face sai dan ka zama mai bushara kuma mai gargadi qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas haka da qur'ani da muka saukar maka kuma dan ya zama bayani farakanahu shine wato muka rarrabe shi da qara'u ala nasi ala mukmin da ka karanta ma mutane shi wato shi a abi daki daki da sanin wani wa nazzalnahu tanzila kuma muka saukar da shi daki daki wannan aya ta farko bil haqqi anzalnahu kana ne kan qur'ani falalashi ake tabbatar wa manzon sallam shi qur'ani da qur'anul majid lahu bil na nazala ya sauka da gaskiya shine mutazammina da haqq hali da kuce da abin da yake cikin da Allah duk abin da shi alqur'ani na aya take cikin alƙur'ani cikin kusansa gaskiya ne shi ne Allah ya ce wa bil haqqi an zalla da gaskiya muka kunshi gaskiya mai da wata aya Allah ya ce ilaika lallai wato sai dai Allah yana shaida ma anzala ilaika a cikin zuwa gare ka nan Allah shi ya saukar da shi da ilimin sanansa ma'ana ya kunshi ilimin da Allah ke shi Qur'ani kana so ka san Allah to karanta Qur'ani kana so rayuwar ka ta yi komai sa Qur'ani ya zama tsarin rayuwar ka shi yasa wato shi Qur'ani mutazamminan ilmi Allah alladhi arada an yatsali'akum alayhi min ahkamihi wa amrihi wa nahyihi Allah ne ke so ya tsaya da mu da kyau kusansa wato ainihin umarninsa da hannunsa ya sa aka sauka mana da alƙur'ani ya sa Allah ce bil haqqi nazala eh ana da gaskiya ya sauko ya iso daga jibrilu jibrilu kuma zuwa ga manzo sannan kuma manzo zuwa ga al'ummar ta mu kenan eh wasala ilayka kenan ya muhammad mahfuzan mahrusan lam lam yashib bi ghairihi wala zida fihi wala naqasa min qur'ani ya zo tan tagare yadda yake daga Allah jibrilu sannan zuwa ga manzo shi yasa ce wa bil haqqi nazala da gaske ya sauka ba wani abu da aka takuta aka saka jibrilu shine aminul wahayi na mala'iku annabi kuma shine aminul wahayi na mutane dukkan su amintattun Allah ne ta hannun su Qur'ani yazo shi yasa Allah yace wa bil haqqi nazala eh wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba ya muhammad sai dan ka zama mubashiran ana babban aikin manzo shine me guda biyu bushara wanda ya bi Allah da manzansa ya rike ƙur'ani to zai mai bushara da aljanna duk ayin da za a yi qur'ani duk a wannan abuwa yake kai kawo kaga Allah an ce bin Allah nan za ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi hajji ka yi komai ba shine ittiba awamirillah ba to za a yi ma bishara da aljanna kuma duk ayin da za su suna bayanin aljanna duk suna nan to sannan kuma nazir kuma annabi ake shi gargaɗi wanda ya gari ya ƙirin Allah ya bi son zuciyarsa to shi kuma zai gamu da fushin Allah zai gamu da ukuba zai gamu da azaba ko kaga aikin manzo kenan ma'ana ana so a cewa shi manzo babu ya tilastawa musulunci gaba ɗayan shi la'ikira a fi eh ko da aka ce wanda ya ridda za a kashe shi wanda ya shigo musulunci kenan ya shigo an neme ya bar shi aka neme ya tuba ki za a kashe shi amma wanda bai shigo bai ce ba zai musulunci ba ba wanda ya ce a tilasta samai dole sai yayi a shi zai kafircin shi amma yadda za mu ji a nan gaba wata aya da take nuna haka makinan annabi baya tilasta sama ko aikin shi bushara aikin shi gargaɗe kuma haka duk wani wanda zai magajin manzo ne kenan shi ma aikin shi kenan la ya ce wa qur'anan farakana hakanan da kuma wato ainihin mun saukar da qur'ani shi ma wato ainihin a matsayin ne dan ya zama faraqana wanda zai zama rarrabewa da tantancewa ba kawo shi a dunkula ba shi ƙur'ani yana da sauka kamar kala uku da malaman da suke faɗi ulumul ƙur'an nuzulul qur'an an ce kala uku ne akwai wato saukar shi ilan lauhul mahfuz Allah ya sauka da shi zuwa lauhul mahfuz sauka ta farko kenan daga lauhul mahfuz kuma ila baitul izza eh baitul izza wani gida ne a sama ta daya to shi kuma nan aka sauka da shi ka cokan a yaushe daren lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Allah ya na ina zanna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr wannan daren na lailatul qadri shi aka sauko da qur'ani ta kan dunkule daga lahul mahfuz zuwa baitul izza sauka ta bi kenan daga nan kuma saukar da shi na uku ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam munajjaman wa mufarraqan fi 23 sana saukar da shi da aka yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan gwargwadon bukata cikin shekara ashirin da uku shekara sha uku annabi na makka shekara goma a na madina shekara ashirin da uku aka gama sauka da ƙur'ani gwargwadon bukata ba a sauko da shi gaba ɗaya ba don da haka ne ba za a iya aiki da shi ba ko ba za a iya fahimta shi a gane ba yanzu ka ɗauki ayar shan giya yadda ta sauka sau uku ko saboda yadda za a iya aiki da abin lokaci guda ba zai yiwu ba lokaci guda da aka saba shan giya wurin eh, mutane wannan zamanin ta zama kamar abinci a wurinsu ka ce za ka raba su da ita ranar kamar masu kula da masu shan kwaya yanzu in ka je suna maka bayani aka kawo musu yara masu shaye-shaye ba su hana su shan gaba ɗaya yadda su ta ɗan ragiya suna ragiya don wani aka hana shi sai kamar zai hauka hauka tubur zai yana ɗan san mashi ana ana har a hankali kuma so haka haka ƙur'ani ya sauka mu munajjaman ka dubi ayoyin da suka sauka a makka duk akan tauhidi ana gina aƙida a raba mutane da shirka da bautar kowa da yarda da kwasi Allah aka gina aƙida tukunna aka dawo madina sai hukunce hukunce tunda an bi Allah sai mai kuma sai kuma hakan an ce zai kai sallah za a yi zai kai azumi zai yi zai kai waye ku kaga haka qur'ani ya sauka shine qur'anan faraqanahu litaqrahu ala nas ala muktin qur'ani mun sauka maka da shi daban-daban domin ka karanta ma mutane shi ala muktin wato a sannu sannu wa nazzalnahu tanzila ko muka saukar da shi wato ya zama ainihin daki daki haka aka sauka da qur'ani yanzu sura nan da muke sura ce makkiya aka ji hukunce-hukuncen duk bayani ne na wato ana maka sannan muna ganewa da kyau ayi madaniya kuma zaka ji hukunce hukunce ne suke cikin su ko to haka Allah ya ce wannan akwai hikima a ciki shi yasa Qur'ani ya zo daban-daban bai zo a dunkula ba mai Allah ya ce na'am نعم allah للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا نعم الله ملوكك يتي قل آمنوا به kace ku yi imani da shi alƙur'ani ko kuma kada ku yi imani da shi duk ɗaya ne innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim lalle waɗannan da aka ba su ilimi min ƙablihi gabanin shi su sune yahudu da nasara kenan na ƙwarai ɗinsu yi tula alaihim idan aka karanta masu shi Alƙur'ani, ta takhiruna lil su jadan su kan faɗi wato ainihin akan fuskokinsu suna masu sujuda wa su sukan ce su subhana rabbina in kana wa'du rabbina mafula. arki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'adu rabbina la maf'ula lalle alkawarin ubangijinmu ya kasance abin aikatawa ne abin aiwatarwa ne Ko ya kai runar lil ya kuna, sai su fada kan su fuskokinsu suna kuka suna su juda kinan? wa ya yaziduhum khushu'a kuma sai qur'anin nan ya kara musu tsoron Allah da kankan da kai ana ana gaya manzo ne sallallahu dangane ga wato ainihin kafirai eh ana ce mai ka ce ya muhammad li haula al kafiri bima ji'tum bima ji'tahum bihi min hadha al qur'an al adi aminu bihi aw la tu'min ka gaya masu kafiran zamanin ka. har ma yau har gobe ko ku imani da shi ko kar ku imani da shi sawa'un amantum bihi am la wa huwa haqqun fi nafsihi anzalahu Allah wa ko wa nawaha bi zikrihi shi dai qur'ani gaskiya ne kuma Allah ya nusar da mu zuwa ga darajar qur'ani da falalarsa da komai a duk sauran zamanin da suka wuce su kiristoci a cikin a littafin su su ma yahudawa a cikin attaurawancin wancan cikin injila duk an yi bayanin qur'ani kuma an yi bayanin manzo a litattafansu. sau da haka zamanin da suka wuce da littattafan da aka sauka duk manzannin an gaya masu ƙur'ani ne littafi na ƙarshe kuma an gaya masu manzo wanda zai zo da shi duka sun sani shi kaga kafiran zamanin ka kai manzo in sun imani ma ba su yi ƙur'ani kini falalar shi ta bayyana in sun yin imanin su zai amfana in sun kangare hakanan su zai cutarwar kangarewar za ta shafa saboda haka innan lazina utul ilmamin min qablihi waɗannan da aka ba su littafi gabanin aka ba su ilimi gabanin shi ƙur'ani ana nufin min salihi ahlul kitabi kenan alzina tamassaku bi kitabihim wa yuqimuna wa lam yubaddiluhu wa yuqimunahu wa lam yubaddiluhu wala la harrafu wato waɗanda suke na ahlul kitabi ya hudu da tsara, wanda ba su canza littafinsu ba ba su hargitsa tsashi ba ka saka abin da babu ba a san bible yanzu da ake karanta a ce maka yohana ya ce luka ya ce bulus ya ce wayewa waɗannan ba abin da aka sauko ma isa alaihi salam ba wanda suke da asalin wanda suka rike littafin ba su hargitsa ba da annabi ya zo shi kan waɗannan sai suka ce wato sai suka kasance iza yutla alaihim eh idan aka karanta musu shi alƙur'ani mai suke da shiruna lil sai su faɗi suna masu yin sujuda da fuskokinsu sujadan wato shukuran alama an ama bihi alaihi suna ma Allah godiya a bisa ni'imar da ya masu min ja'alhi iyahum ahlan an adraku su, rasul yadda Allah ya sa su suka riski wannan manzan wanda suka karanta a littafinsu labarinsa zai bayyana sosai sai gashi Allah ya raya su sun zo sun sami wannan manzon ya bayyana ya zo da littafin sun ga littafin sun yi imani da shi kaga sun faɗuwa da suke suna ma Allah ne godiya sun gode ma Allah a bisa ni'imar da ya masu na raya su suka zo zamanin manzo kai imani da shi kai imani da kuma littafin da aka sauka mai shi ne sai su subhana rabbina ya tabbata ga ubangijinmu suna masu girma Allah kenan bisa wato ni'imar da ya masu ya raya su har suka zo zamanin manzo suka same shi kenan subhana rabbina in kana wa'adu rabbina Ki lalle alƙawarin ubangijinmu mai aikuwa ne mai aikatuwa ne Allah ya alƙawarin zai sauka da littafi na ƙarshe da manzo na ƙarshe mun karanta a littafinmu yau gashi Allah ya cika wannan alƙawarin mu kai abin da suke cewa kenan mun ga ashe ana samun na kwarai na kwaran su ne wanda suka zo suka yi imani da manzo mutanen najaran kiristoci ne suka zo suka sami manzo suka yi imani salmanul farisi da yana kan addinin mai yahudawa shi ma ya zo ya miƙa wuya irin waɗannan su da sun karanta abin a littafin kuma suka zo suka ga annabi ya bayyana suka yi imani da shi da su ne na ake ba labari ayon ƙarshe mai allah ya ce نعم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك نعم ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا نعم Allah malaukaki ya ce ƙulka ce Allah a wadu'ur rahman cin wannan ce a ta mana ha? Ta a ta mana a kyale ta kawai ba ya karanta ba ya gama? wato Allah ya ce kuli Allah a wadi Rahman ka ku kirayi Allah ko ku kirayi Rahman mai rahama ayyan mata da un falahun asma'ul husna duk wanda kuka kira cikin waɗancan sunaye na Allah to Allah yana da sunaye kyawawa wato duk ne wala ta jahar bi salatika kada ka bayyana wato ka ɗaga sautinka wala tu khafid biha kuma kada kai ƙasa da shi wabtagi baina zalika sabila ka nemi tsaka tsaki ba ɗaga sauti sama ba ba kuma dintse shi ba yadda ba za a ji ba a sallaka kenan wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada har wa yau kace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi lam yattakhidh walada wanda bai riki wani ɗa ba walam yakul lahu sharikun fil mulk kuma ba shi da shariki abokin tarayya a mulkinsa walam ya kullahu waliyyun min zul haka kuma ba shi da wani mataimaki da zai kare masa wato kaskanci shine wato ainihin walam ya kulla waliyyun min zul fakabbirhu takbira ka girmama shi girmamawa ta sosai wannan ayoyi na ƙarshe na wannan sura mai albarka Allah ya ce kule da Allah a wai da Rahman me yasa aka kawo wannan aka ce ka ce ku kira Allah ko ku kira mai rahama alamai suka ce dalilin wannan a hadisi ya inganta wajen sababin saukar wannan aya Hadisun abdullahi ɗan abbas ya ce aya ta sauka ne lokacin da manzo sallallahu yana makka da shi da sahabbansa suna abubuwa a bakoye a lokacin to shi ne sai wannan ayat ta sauka wala ta jahar bi salati ka wala biha kada ka bayyana karatun qur'anin ka a sallah qarara wala tukhafi biha kuma kada ka ɓoye shi yadda sahabbanka ba za su ji ba qala sai ce kana idza salla bi sahabihi rafa sautahu bil qur'an nabi ya kasance kan wannan ayat ta sauka a makka yana karatu da sahabbansa sai daga sautinsa da ƙarfi falamma sami zalikal mushrikuna sabbu alqur'ana wa sabbu man anzalahu wa man ja'a bi mushrikai suka ji karatun ƙur'anin inda suna ji aiko qur'ani larabci ne kuma sun iya to saboda adawar da suke da ƙur'anin, da wanda aka saukan ma da ƙur'anin, in annabi yana karatu ya daga sauti suka ji sai su zagi ƙur'ani? su zagi wanda aka sauka ma ƙur'anin kuma su zagi wanda ya sauka da ƙur'anin aga kafirci ya kai kafirci kenan ko kafiri kafiri fa ba fa ya san musulunci fa in ka ga wani na san musulunci to Allah ne ya shirye shi da shirya kawai amma duk kafiri bai kauna musulunci to haka suke a zamanin sai su zagi Allah su zagi manzo kuma su zagi Qur'anin qala fa ƙala Allah ta'ala li nabiyyi daga nan ne sai Allah ya gaya ma annabinsa wala tajhar bi salatika kada ka bayyana karatun sallarka ka daga sauti yadda kafirai za su ji tunda in sun jin zai sabbaba zagin Allah da zagin ka da zagin Qur'ani kuna ganewa wala tukhafid biha kuma kada ka kasa da karatun an ashabika idan sahabbanka ba za su ji ba wala tasma'uhumul qur'ana hatta ya'khudhuhu anka ya zama kuma kana ya asirce ba za su ji shi ba yadda za su koyi ƙur'ani a wurinka mana a makka sannan yanayi yadda yake ga kafirai ana tare da su kamar yadda yanzu wasu ƙasashen musulmi suke fama ba su isa su sa lasfika ta fita waje ba sai dai iya masallaci kawai in suka sa ta fita kafirai za su yi ƙara su ce an yi disturbing ɗinsu eh, dole sai dai iya inda kuke kamar yanzu nan dole sautin nan ya iya wanda suke je a nan a waje an shiga haƙƙinsu haka kafirai suke yanzu inda kafiran suke to haka na zamanin manzo sai annabi Allah yake sassauta saukin sa ashe kun ga musulunci yana tafiya a hankali lokacin da aka zo Madina daula ta kafu shikenan ba kuma wani mai cewa ba za a daga sauki a karanta Qur'ani shikenan za a daga Qur'ani a ji ka ji wani ya ji yau gashi nan ma lasu week za a sa ka je Makka yanzu ka ji yadda sauti yake tashi a wannan haramin ko'ina ka yi kiran sallah in ana karatun ƙur'ani saboda kuma ta zama gari na musulmi wannan a wancan lokacin ne ya zama saboda ana reno a lokacin annabi bai da ikon in ya matsa ma abinda ya fi haka ma za su mashi za su zo ba ne ma suke salaka shi ba Allah ne ya kare shi wannan halayyar kafirai kenan ta ka ce tsaka tsaki wasu malaman suka ce har yau ana ganin in za ka yi sallah ya zama karatun ka tsaka tsaki kada ka tsaga sauti can hausu ka suka hada hada addu'a in za ka yi addu'a ma ita ma ka sa sautin ka daidai wa daida wasu ke hana irin wannan ka zo da daddare ka sa lasifika za ka yi karatun ƙwar'ani da sunan musaffa ko cukuri a sa a hana mutane bacci don laifi ne inda kai za ka yi ka sa iyayen da za ka ji iko iko kar ku hana mutane bacci Allah ya ce qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada haga nan kuma ana da tabbatar da tauhidi kenan yadda surar ta fara haka kuma gashi ta cike da abin da yake godiya ga Allah wanda yake lam yattakhidh waladan wanda Allah bai rike da ba abin da kiristoci suke jingina mai da su da ainihin mushrikai da ma wato yahudawa duka Allah ya kore sannan walam yakul lahu sharikun fil mulki mulkin da yake da shi baya tarayya da kowa wani ya zo ya tallafa mai waziri ko wani waye ne mai tallafawa Allah bai bukata wannan a mulkinsa shi kaɗai ke gudanar da komansa na halittarsa walam ya kullahu waliyun min zulli Allah ba shi bukatar wani mataimaki da zai kare masa ƙasƙanci sai Allah yana wada wani abu na tawaya ko na naƙas wani zai kawo ɗauki kamar yadda duniya masu mulkin duniya suke za ka gai sun kane don ya kare musu yawa an kawo ya ce Allah duk bai bukata wannan wakabir huta kabira a girmama Allah girmamawa wannan ayoyi iri-irinsu sun zo suna nan da yawa magana can farko da aka ce ko ku ce mai rahama ko ku ce Allah wai mu shirkai ne su ba su yarda a kira Allah da arrahmanu ba sun san Allah da a ce Allahu amma ba su san shi da arrahmanu ba arrahmanun ne ba su so a faɗi shi ne aka ce ko ma wane ko a ce arrahman ko a ce allahu ban da wannan ma allah yana da wasu sunaye na daban wallahu lazi la ilaha illa alimul ghaibi wa shahada wa rahmanur rahim ƙarshe dai aka ce lahul asma'ul husna yusabbihu lahu masu samawa ce. ko samawati wal ard azizul hakim eh Allah yana da sunaye kyawawa a wani wuri aka ce fada uhu biha ku kiraye shi da su duk sunayen Allah Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim ako dukkan su eh al-Malik al-Qudus assalamu al duk taho har zuwa 99 da kuma ka taho wanda ma ba cikin wannan 99 ba Qur'ani ya kawo dukkan su sunayen Allah ne kyawawa kuma yace za ku roƙe shi ku roƙe shi da su ku tawassuli da su Allah mai gafara ne ka gafarta mu mai rahama ne kai ma rahama kai mai azurtawa ne ka azurta ni kai mai duk waɗannan sifofi nashi ne haɗe da sunansa roƙe shi da su wannan ita ce ƙarshen wannan sura ta isra wacce muka zo ta aka nuna mana lokaci fatan mu abin da muka karanta a ciki Allah ya na ilimi da hukunce-hukunce duka Allah ka ba mu ikon aiki da su Allah ka ba mu ladan abin da muka karanta kurakurai da ne kuma Allah ya gafarta mun insha Allah fi sura suratul kahfi mu ci gaba wadancan ayoyi na ƙarshe Allah ya ji mu Dr. Aminu Din Abubakar a wurin shi muka haddace su lokacin ina yawan karanta su a cikin sallah qul huwallaha ahadun rahman eh yana karanta su lokacin yana ganiya ta da'awa to kaga duk tafi kamar yadda nake ga muku jiya suratul maryam irin suratul ibrahim mun koyi tafsirin su wajen su iri jingir to haka wannan rayuwar ba tabbata za mu ba kuma muna nan wata ran sai kaji an ce mun tafi Allah ka samu cika da imani masu neman addu'a muna addu'a Allah ya ba su lafiya masu neman duk abin da ake nema ana tawassuli eh masu dai neman addu'a daban-daban da wanda suka nema da ma wanda su neman ba Allah ya fi mu sanin bukatunmu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi kuma akwai babban muka mai da nace yana asibiti kwance muna neman addu'a ko Allah ya ba shi lafiya Malam Abdulhab an ce ya ji sauki ya dawo Allah ka kare shi da lafiya kare mu da lafiya ga baki daya akwai dan uwa da ya koka cewa masu dan zama daga baya baya wasu suna kwanciya da ciki kwanciya da ciki mun san haramun ce kwanan nan muka karanta a wannan babi na kwanciya cewa Nabiya biya hana ka zo ka kwanta da ciki eh an hana Ko dai ka kwanta da tsagin ka na dama ko na hagu eh amma ka zo ka yi da ciki ka kwanta haka shari'a ta hana sannan wasu kuma suna group a baya su ta surutu ana karatu suna suna disturbing din masu sauraro masallaci wurin karatu ne wurin zikiri ne wurin sallah ne saboda haka an shigo a mai da hankali kan abin da muke lokacin karewa zai yanzu gashi har ya kare saboda haka ni kuma rika ladabtuwa da ladabi na makaranta nan makaranta ce ka zo ka zauna ka yana surutu da wasu mun kaga zaka ba kai bi ladabin makaranta ba ko kuma ka kwanta lokacin da ga dattawa nan zaune su ba su kwanta din ba kaga ka saba ladabin makaranta Allah ya sa mu gyara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جارة الله